Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 11 ga watan Afrilu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka kammala taron karawa juna sani na kwana uku na kungiyar ECOWAS don samar da karfin gwiwa ga masu ruwa da tsaki da haɗin gwiwar tsarin tsaron bil'adama Accra. sannan za ku ji cewa kasar faransa ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su guji yawo a cikin ƙasashen yankin sahel domin gudun kar a sace su ko a kashe su muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar mu bari mu jaddada duniyar ta yi ne Masu raro Assalamu alaikum barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. A yau talata 'yan jam'iyyar Democrats a Tennessee sun ce za su kara matsa lamba domin tabbatar da an maido da wakilin jihar na biyu da aka sallame su daga majalisar bayan jagorantar wata zanga-zangar da aka yi a cikin majalisar na kin amincewa da dokar mallakar bindiga bayan da aka dawo da ɗan uwan shi a jiya Litinin. Justin Jones ya dunkula hannunsa sannan ya furta power to the people a lokacin da ya shiga cikin majalisar wakilai bayan da majalisar birnin Nashville gundumar Davidson ta amince da ya ya koma bakin aikin shi. Yana iya kasancewa abokin aikin shi Justin Pearson ɗaya wakilin na biyu da aka kura ya samu irin wannan tagomashin a zaɓe shi don mai da shi bakin aikin shi a gobe laraba da ake sa ran cewa wato masu gudanarwar gundumar za su sake naɗa shi wakilin memphis mukaminsa da yake rike da shi kafin a kore shi za a iya kokarin danne shi mai yiwuwa a iya kokarin kawar da batun amma ba za a iya hana tabbatuwar abin da al'ummar da ake wakilta suka amince da shi ba pearson ya shaidawa magoya bayan shi da suka yi dafifi a harabar ofishin majalisar wannan shine demokradiyya a makon jiya ne mahukuntan 'yan jam'iyyar republican suka kori jones da pearson domin karya ka'ida rikicin ya ja hankalin ƙasa sannan ya zama wata kafar da 'yan democrat suka yi amfani da ita wajen jan hankalin mutane akan batutuwan da suka jibinci demokuraɗiyya batun amfani da bindiga ba bisa ka'ida ba da wariyar launin fata 'yan sanda sun ce dan bindigan da ya buɗe wuta a wani banki a louisville a hukumance ya sayi bindigar a makon da ya gabata ne shugaban 'yan sandan birnin louisville jacqueline gwyn villarreal a yau talata ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikacin bankin corners Sturgeon ya sayi bindigar daga wani shagon sayar da bindigogi a ranar 4 ga watan afrilun da muke ciki a yau talata ne ake sa ran cewa za a fitar da hoton bidiyon da wato hoton bidiyon da na'urar daukan hoton jikin dan sandan da ke sanye da shi a jiki gwyn villarreal ya shaida sturgeon ya kashe mutane biyar da bindigar da yake dauke da ita da babban cikinsu hada babban abokin gwamnan kentucky yayin da ya rika yaɗa hoton bidiyon harin kai tsaye ta kafar instagram a jiya litini waɗansu mutane takwas sun samu raunuka. bayanar wasu mahimman takardun amurka masu mahimmanci a game da yakin ukraine zai iya kasancewa wani babban hadari ga tsaron amurka a cewar wani babban jami'i mai magana da yawun bakin pentagon cikin takardun akwai wasu mahimman bayanai a game da yakin rasha a ukraine har da kawayen amurka kana wannan matsalar ta haifar da ma'aikatar shari'a kaddamar da bincike da yake ganawa da 'yan jarida john kirby ya ce ba mu da masaniya a game da wanda ya aikata wannan abu kuma ban ba mu san ko akwai wasu bayanan da suke da niyyar wallafawa ba bayan wannan saboda haka za mu sa ido mu ci gaba da bibiyar lamarin iya yadda za mu iya muhimman takardun sun wato sun fara bayyana a kafar discord ne a ƙarshen watan fabrairu sannan daga bisani ya haɗu da wato ya yaɗu a sauran kafafen sadarwa na zamani cikinsu har da telegram da twitter sai dai kuma duk da haka ba su ɗauki hankalin mutane ba sai bayan da jaridar new york times ta yi wani rahoto a game da takardun a makon da ya gabata labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata ta ce alkaluman fararen hular da suka mutu a Ukraine tun da Rasha ta kaddamar da mamayarta ya ta sama dubu takwas da ɗari biyar inda a zahiri suna iya zarta haka. ofishin babban kwamishina mai kula da al'amuran kare haƙƙin bil'adama a wata sanarwar da ya fitar ya ce baya ga waɗannan alkaliman ya tabbatar da fararen hula dubu goma sha ɗaya sun samu rauni majalisar ɗinkin duniyar ta ce a cikin kwanaki tara na farkon wannan wata na afrilu ta tabbatar da mutuwar fararen hula 44 wanda dukkanin su banda mutum ɗaya tilo sun gamu da ajalinsu ne a sanadiyar makamai masu fashewa mai tasirin dogon zango. rasha da ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a musayar fursunoni na baya-bayan nan a cewar jami'ai a jiya litinin ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojoji wato sojojinta shida ne suka shaƙi numfashin yanci daga hannun ukraine yayin da shugaban ma'aikatan shugaban ukraine volodymyr zelensky andriy yarmak ya ce sun yanta fursunonin rasha su 100 daga ƙarshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa Somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar da ke gabashin afirka wacce take fama da mafi munin fari cikin shekaru ya ce Somalia tana fuskantar matsalolin jinƙai a daidai lokacin da take ƙoƙarin yaƙi da barazanar ta'addanci a wata ganawar haɗin gwiwa da ya halarta da shugaba hassan sheikh mahmud guterres ya shaida wa manema labarai cewa ya zo ne domin ya ja hankali a kan bukatar da ke akwai na samun goyon bayan ƙasashen duniya domin matsalar jin kai da ƙasar take fuskanta an yi wa sakataren majalisar ɗinkin duniyar tarbarban girma wanda ya haɗa da faretin birnin da dakaru na musamman suka yi masa kasancewar jami'an somaliya da na majalisar ɗinkin duniya ne suka tarbe shi a filin jirgin saman somaliya na ƙasa da ƙasa an dakatar da harkoki a kusa da duk faɗin magadishu domin ziyarar ta guterres inda aka takaita zirga-zirgar ababen hawa a gaida Aisha Ma'azo da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. An kammala taron karawa juna sani na kwana uku na kungiyar ECOWAS don samar da karfin gwiwa ga masu ruwa da tsaki da haɗin gwiwar tsarin tsaron bil'adama a Accra. Taron bitar ya nemi baiwa mahalarta taron samar da taswirori ta hanyar wato tsaron lafiyar ɗan adam don daƙile safarin mutane da ta'addanci a yammacin Afirka. Wakilinmu Accra Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. Daraktan cibiyar haɗewar nahiyar a ma'aikatar kula da harkokin waje madam ni'ima zibrem adam ta ce ta yi imani cewa ilimi da aka samu tare da irin ƙwarewar da aka yada yayin taron na ƙara wa juna sani za su ƙarfafa ƙoƙarin su a haɗi wurin kiyaye sha'anin tsaron mutane da kuma inganta cigaba. ta nuna cewar lallai akwai buƙatar cusa dokar kare haƙƙin bana adam na ƙasa da ƙasa a tsarin koyarwa na makarantu daga firamare har matsayin jami'a madam adam ta ce tana kyautata fatar cewar zantar da shawarwari da an ka gabatar a taron tare kuma da bude ofishin ƙungiyar ecowas na baya da kariyar tsaron mutane a ghana za su taimaka magance kalubaloli na tsaron mutane da kuma ba su kariya shugaban sashen da ke kula da fataucin mutane olayemi olatunde ya yaba wa mahalarta da irin sha'awar da sun ka nuna tare kuma da bayar da gagarumar gadammawa ga taron ya ce yana da yakini cewar taswirin da zai yi jagora wadda aka amince da yayin tattaunawar za a zartar da shi don kyautatuwar nahiyar wasu mahalarta taron sun bayyana matsayinsu game da irin abin da sun ka koya a taron. Ni Accra, Ghana. Kamar yadda masu iya magana ke cewa in gemun ɗan wanka kama da wuta, nemi ruwa ka sha hawa taka. A'a, wannan maganar da dan gyara fa ciki gemun ɗan ka kama da wuta a'a je ka kama agaji ka taya shi kashe wannan wutar an yi wannan haɗin kai ne aka ce wannan abin da kina da damar najeriya ba kyale da ba a haɗa kai a yaƙe su kamar da wani lokaci aka muka haɗa ecomo aka ga ga taimaka liberia da suka shiga matsala su sierra leone aka samu aka magance wannan matsalolin to abin da ya kamata ake tun farko da wannan ta'addanci ta shigo in kowa shi zai magance matsalar tashi shi kaɗe kaga ba da kai labari ba amma haɗin kan tun da har yau Allah ya sa shugabannin sun zauna sun ga cewa ya kamata a zauna haɗin kai a haɗa kai a yaƙi wannan abin na je shi ne mafita Allah ya taimake mu samu wannan bin bukata. Nan ƙasar Ghana lamarin ta'addancin nan dai da sauƙi akwai ƙasashen Afirka ta yamma da kake jin lamarin ya yi kamari. Sunana Malam Isa marago Jibril. Ina jin ƙasashe kaman Chadi, Burkina Faso, Mali, Niger da sauransu 'yan ta'adda suna wato barazana ga tsaron wayannan kasashe har ina kai ga wato kashe-kashen rayuka na jama'a wani jawabi ya ƙara jan hankalinka game da taron. Shugaban sashi na dakile safarin dan adam Mr. Olayemi Tunde shi ma ya yi kira ga waton jama'a da suka halarci wannan taron cewa waton su mai da hankali wurin ganin cewa lalle ilimin da aka samu ya yi amfani wurin rage yawaitan waton safaran jama'a a yammacin afirka da kuma wato dakile kokari na 'yan ta'adda wurin wato aiwatar da munanan ayyukansu na ta'addanci na kisan jama'a da sauransu. Bude ofishin ƙungiyar ECOWAS na magance matsaloli da sun ka jibinci kalubaloli na tsaron mutane da kuma ba su kariya a nan Ghana na da muhimmanci ainihin. Radwanan La Muktara Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas, to yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Kasar Faransa ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su guji yawo a cikin ƙasashen yankin Sahel da ma daina zuwa yawon buɗe ido a cikin waɗannan ƙasashen domin gudun kar a sace su ko a kashe su saboda karuwar barazanar 'yan ta'adda a kan wato 'yan ƙasar Faransa. 'Yan Nijar musamman ƙungiyoyin fararen hula da masana tarihin hulɗar ƙasa da ƙasa sun yi martani a wannan sanarwar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. Wata sanarwa da ta bayyana a shafin ma'aikatar harkokin waje ta kasar Faransa a ranar jiya wadda aka wallafa to ranar bakwai ga wata Afril na wannan shekara 2023 tana gargaɗe 'ya'yan kasar Faransa da ke cikin ƙasashen yankin Sahel da su daina yawo a cikin waɗannan ƙasashen. kuma kar su lamunce ko da a wuraren da suke suna zaton akwai kwanciyar hankali daga cikin ƙasashen da Faransa ta tsawaci 'ya'yanta da zuwa yawon bude ido ko yawo a a su sun hada da jamhuriyar Nijar, Mali, Chadi, Burkina Faso, Mauritania da ma makwabtansu. Sai dai a lokacin da yake mayar da murtani game da wannan sanarwar ta ma'aikatar harkokin waje ta kasar Faransa, Malam Habibu Mummuni, memba na kungiyoyin fararen hula na birnin Kwani cewa yi sun dade 'yan kasar faransa da ba su kwashe kayansu ba suka bar jamhuriyar Nijar. Faranshi in ma musabbabin wannan tashin hankali da muke cikin shi duka banda ke gata mu ta Burkina ta Mali da ta Nijar duka tasabbabi wannan abin su suka mana shi tunda yau inda ya zamanto gaskiya ne bisa tsaro da yau tun ba da kai wa haka ba muka rabu da wannan matsala don kenan yanzu in sun ce yan kasar su su bar yawo cikin kasar kamata ya ma duk gaba ɗaya su ɗauki kayan su su su mai da su kasar su su bar mu na kasar mu tunda mu kasar mu eh, sun gabata ya ba ta zamanuwa ba ko to mu mu da adda abin mu mun iya zama cikin ta su su ɗauki nasu can su kai su inda sun kai zama ba suna da kare kanu su ba su ɗauki nasu in dai gaskiya ta ka biya kai ka ce ba ka son mutum shi yawo cikin kasar kuma kana zama cikin kasar ta kawai ka tashi ka aiki su kwashe kayan su su sai su bar mana wuri su bar mana kasan ni da ganin da gani tunda suna sun kai kira to alhamdulillah yanzu su dauki mutanen su ce musu koma can su tayi su koma kasar su muna da wurin muna da mutanen zamu tsaka yau afrika ga ita ta kanta faransa ta ce wannan sanarwar na nasaba ne da karin yawan kyamar kasar faransa da 'ya'yanta a yankin sahel da ma karin kan hare-hare da kungiyoyin yakin jihadi suka kara tsoron rawa a waɗannan kasashen musamman a iyaka uku da ta hada da ƙasashen mali burkina faso da jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Abdulaziz Musa magatakardar kungiyar Sinasa birnin Kwanni cewa waye ai Faransa ita ce musabbabin matsalolin yakoka da kasashen yankin Sahel suke ciki a halin yanzu. Su wai 'yan eh, kasar su ga su yawake yawake don eh, gudun a sake su ko ko a kashe su kuram. Wanga abu na nuna cewa abubuwan da sun ka haddasa shine kiran koma gare su. Yau kowa san kasar Faransa ba kasa ke wadda take kamnan kasashen Afirka ba. Tun fil a azalin ba su kamna mu mina na suke kamna arzikin mu duniya ta shaida biskan irin makikin da wani suke ta haddasa a kasashen afirka balle kasashen mali burkina da su nijar mali da nijar da san su samu kansu suna nan samun kansu wannan an so ba a so ba haka nan nan sanarwar ta kasar faransa na zuwa ne kwanaki kalilan bayan sakin dan jaridan nan olivier dubois da kungiyar yakin jihadi a yankin sahel jsem ta yi biyo bayan kokarin hukumomin jamhuriyar nijar Nijar na ceto shi sai dai Abdulaziz Musa ya kara da cewa nan gaba sojan Faransa ne yawo zai yi wa wuya a waɗannan ƙasashen ba ma 'yan yawon bude ido ba. Tana cewa ga mutanen ta gasu yawo to da misa eh to mutanen mu da ke yawo kenan wanga abu ba shi ne zai hudda su ba. Guda zai sa ta kara ke sekitakin mutanen shi ko shi shine ita da kanta zauna kurum ta kyale mu mu 'yan ƙasar balle mu 'yan kasar Nijar horon shi ta hidda hannunta akan harkan eh, tsaro na kasashen yawo. dole ne ba ma 'yan ƙasar horon shi suke zuwa yawo nan gaba nan zuwa gaba mu ba ma yan kalbi sojawan horon shi ma da kansu za su hana kansu yawo a kasar Nijar. Yawan zanga zangogi da ake yi a ƙasashen macin nahiyar Afirka na nuna kyamar kasar Faransa ana iya cewa ya so masu tasiri da ma jefa fargaba ga hukumomin ƙasar ta Faransa dangance da makomarsu a ƙasashen yankin Sahel Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna maman bako wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya zuwa wato za ku iya jima a tashar mu ta voa africa mita 200.5 bayan haka a kodi yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye shiryen mu yanzu kuma ga haruna maman bako ya sake dawowa da shirinmu na gaba wato rahoto na musamman. Aikin ba da agaji ga al'umma ko kuma ma duk wata halitta mai rai da ke buƙatar agajin aiki ne da ke da matuƙar mahimmanci da ya samo asali tun a lokacin rayuwar manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. A yanzu dai akwai tarin ƙungiyoyi a sassa daban-daban na duniya da ke gudanar da ayyukan agajin domin nuna jin kai ga al'umma musamman a lokacin barkewar wata annoba ko kuma sanya idanu a lokacin da jama'a ke gudanar da wasu tarurruka da nufin ba da agajin farko ga duk wani da aka ga ya samu matsalar da ke buƙatar kulawar gaggawa. Albarkacin wannan wata na Ramadan Babban malamin addinin Musulunci a ƙarƙashin ƙungiyar Izala a Najeriya, Sheikh Dr. Abubakar Giro Argungu, da ke gudanar da tafsirin na Ramadan a nan jihar Niger, ya gabatar da wata lakca ta musamman ga ƙungiyoyin ba da agaji na sassa daban-daban na ƙungiyoyin Musulunci, da nufin ƙara masu ƙwarin gwiwa akan wannan aiki na agajin. Ga kaɗan daga cikin bayanansa. Ku ɗauki misali da su waɗanda ba su riƙa bindiga, 'yan agaji maza da mata, suwa suke kula da dukiyar mahajjata, 'yan agaji, suwa suke kula da cikin masallaci da wajen shi, cikin wurin wa'azi da wajen shi, suwa suke tattara tallafi da mutane ke bayarwa na marayu. da tallafi na ginin masallatai idan an yi lancin dukansu jami'an tsaro ne na farin kaya saboda tsarin ubangiji subhanahu wa ta'ala tsari ne na wanda duk wanda yake da abun da yake taimakawa to Allah yana kirga shi a cikin jami'in tsaro saboda haka masallatai in babu rijalul amn wanda sunansu ne a larabce ba a iya tsaye da masallatai ko juma'a ba a yi bai yiwa ba a iya yin idi ba a iya hawan arfa don haka hajji bai yiwa saboda haka aiki na kaki da mai rika bindiga da farin kaya amma kaki ne babu wanda rayuwar shi ba sayayya ba ce Bangiji ya sayi rayuwarka abin da kake yin shi a kan nan amana ne. To daraktan agaji na jihar Niger, Sabiu Muhammadu Yawa Sulaja, da ya halarci wannan taron da ya gudana a garin Kwantagora, ya ce suna aiki tukuru domin taimakawa al'umma saboda neman sakamako mai kyau a wurin Allah a ranar gobe kiyama. Aikin agaji aiki ne da taimako ta yaya zan yi sauƙaƙa wa mutane da Allah ya ce ya halitte su domin su bauta mashi to ni kuma ya zan taimaka masu su ji daɗin bautan Allah ni isa muna wani da ta da wannan shi ne aikin agaji ɗan kwana ɗan agaji maza da mata aikin agaji shi ne ka taimaka ta kowane hali ka kawo wa ɗan adam sauƙi na tafiya da al'amarin da dole ɗan agaji shi ne wanda ya ba da kansa da dukiyarsa fi da abin da kai da kai da kaya mallakar wuya duk abin da ka mallaka ka miƙa wa ka yi aiki da dukiyarka in kana da abun hawa ka yi amfani da abun hawa ka wajen ganin wannan tafiya ya ce. To shi ma dai takwaransa wato daraktan agaji na jihar Kebbi Alhaji Umar Bello Koko da ya samu halartar wannan taron ga abin da yake cewa. Da agaji dole ya same shi mutum wanda a mai san mai abin hannun shi na agaji bai saunawa rabbi da hannu a nai jira a bashi ko jira da agaji gaba da ya zaɓar sana'a ko da ta fasara ya ce ta ko da sai da dabin ne ko da sai ruwa ko ni kasance sana'a ta ruwa da idan agaji na kasance yana da sana'a da yake yi wannan shi zai iya rike shi mutunci shi kuma shi zai taimake shi ta da taimakon shi da ya tsaya shi aikin nan na agaji ba ta. sai mu tsara gode wa Allah wanda mun samu kyakkyawar yabo ga hukuma alhazai ta ƙasa shekarar da wuce shi kuma alhazai cewa in akwai wasu ya kamata an samu yanayi da dama a kuɗaɗe kuma wasu abubuwa sun ɓace kuma sun yi sun wasu sun kawo su wanda haka a wata an ka bayar da a kan wannan ɗan agari ne wannan ɗan na shigar da wuce wanda shi ne shigar da kuma ya kasance mai amana mai ruwa amana. Babban daraktan agajin Izala a Najeriya, injiniya Mustapha Imamu Sitti, wanda mataimakinsa Malam Muhammadu Sani Abubakar Mina ya wakilta, ya ƙara janyo hankalin 'yan agajin ne na kowane ɓangare na ƙungiyoyin musulunci da su mai da hankali wajen gudanar da ayyukansu saboda Allah. Lallai duk wanda zai yi wannan aikin nan da kan ɗan agaji har zuwa dukkan jami'an tsaro su inganta niyyarsu. Babu wani ɗan adam da ke iya biyan jami'in tsaro akan aikin da yake. Babu. in ka inganta niyyar ko ana baka albashi wani albashi ka dauke shi tukuici ne sakamakon yana can a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi da agaji yana da alaka da kowanne mai numfashi ba wai maganar mutum musulmi ko kirista ko duk mai numfashi kulli fi kabarin ajarin jiman na Allah sallallahu duk inda ka tallafa wa mai numfashi akwai lada shi da agaji ba dan sanda bane ba kwastan bane ba immigration bane ba civil defense ba ne ba ka zama ka duk wani yirwan na gwamnati dan agaji ba shi ne amma kuma dukkan waɗannan bangarori yana tare su rashin zaman sa ɗan sanda ba shi zai sa ya ga mai laifi ana cin amanar ƙasa ya bakin shi ba lalle ba shi da ikon ya kama ya je ya gabatar a kotu amma ba wajibinsa ne ya kira wanda ke da ikon ya kama ya kai kotu wajibinsa ne aikinsa shine tabbatar da ya tsaya duk abin da ya kamata ya yi na aikin agaji ya yi ya ɗauki wannan mara lafiyar inda asibiti ne aka asibiti inda wani ciwo ne za a kai ma masana ciwo ya kai ma masana wannan ciwo wannan ya gama aikinsa. wannan taron dai wanda kusan shine irinsa na farko a nan jihar niger da ya haɗa kan wasu ƙungiyoyi na addini ya samu halartar jami'ai na 'yan hisba da ma wasu ɓangarori na jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da kuma dss da ma jami'an tsaron farin kaya na civil defense inda dukkaninsu a bayanansu daban-daban suka bayyana buƙatar ƙara samun goyon bayan 'yan agajin a aikinsu na kare dukiya da kuma rayukan al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To masu saurare ku mana afuwar Mustapha Nasiru ba Batsari kenan da rahoto na musamman yanzu ga Haruna Mamman Bako da wato shirinmu na gaba wasanni a takaice. Wasanni a takaice. labarun wasanninmu na ranar yau zai tsoma da karawa guda biyu da ake can ana yi a yanzu haka a nahiyar turai tsakanin inter milan ta kasar italiya da benfica lisbon ta kasar portugal a milan a italiya a wasannin kofin kwallon kafa na champions league na nahiyar turai sai karo mafi dokar hankali a wannan ajin na quarter final ko kuma kardo final na champions league din na turai na bana tsakanin bayern munich ta kasar jamus da manchester city ta kasar birtaniya ita ku kungiyar kwallon kafa ta dortmund ta kasar jamus a yau talata ne ta ba da sanarwar cimma yarjejeniya kara wa'adin kwan dragi da dan wasan ta julian brand dan wasan da ke da shekaru 26 ya isa kulab din borussia dortmund din ne a shekara 2019 inda ya buga wasanni 162 saka kwallaye 29 a raga yayin da ya ba da kwallaye 30 aka cafka a raga hasali ma dan wasan ya buga wa kasar jamus wasanni 39 tare sakawa kasar rasa kwallaye uku a raga da sabuwar yarjejeniyar za ta hada julian brand da borussia dortmund har zuwa shekara ta 2026 dan wasan kwallon tennis dominic thiem ya ba da sanarwar raba gari da mai horar da shi dan kasar chile masu tunda shekara ta 2019 ne mutanen guda biyu suka nuna alamun sun raba gari tsakanin su amma sai wannan asabar dai da ta gabata hakan ta tabbata shi dai tsohon mai horar da dan wasan na kasar autricia dominic chan ya rike matsayin dan wasan tennis na tara a duniya yayin da a shekara ta 2022 su duka biyun suka lashe us open shi dai dominic chan ya yi ta fama da jin ciwo daban-daban da ya halba shi yanzu haka matsayin na 111 na tenis na maza a duniya a halin yanzu inda ma sai da hukumar kwallon tenis ta duniya ta yi masa gayyata ta musamman ne kamin ya samu shiga wasannin masters mil na monte carlo haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla yanzu kuma sai takaitattun labarai To a takaicen a yau talata 'yan jam'iyyar Democrats a Tennessee sun ce za su kara matsa lamba domin tabbatar da maido da wakilin jihar na biyu da aka sallame su daga majalisar bayan jagorantar wata zanga-zangar da aka yi a cikin majalisar na kin amincewa da dokar mallakar bindiga bayan da aka dawo da ɗan uwan shi a jiya Litinin. 'yan sanda sun ce dan bindigan da ya bude wuta a wani banki a louisville a hukumance ya sayi bindigar a makon da ya gabata shugaban 'yan sandan birnin louisville jacqueline jacqueline gwyn villaro a yau talata ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikacin bankin corner sturgeon wato ya sayi bindigar daga wani shagon sayar da bindigogi a ranar 4 ga watan afrilu a yau talata ne ake sa ran cewa za a fitar da hoton bidiyon da na'urar daukan hoton jikin dan sandan da ke sanye da a jiki gwyn villarol ya shaida bayanar wasu mahimman takardun amurka masu mahimmanci a game da yakin ukraine zai iya kasancewa wani babban hadari ga tsaron amurka a cewar wani babban jami'i ne magana da yawun bakin pentagon cikin takardun akwai wasu mahimman bayanai a game da yakin rasha a ukraine har da kawayen amurka kana wannan matsalar ta haifar da ma'aikatar shari'a kaddamar da bincike. Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata ta ce alkaliman fararen hular da suka mutu a Ukraine tun da Rasha ta kaddamar da mamayarta ya ta sama dubu takwas da ɗari biyar, inda a zahiri suna iya zarta haka. Ofishin babban kwamishina mai kula da al'amuran kare haƙƙin bil'adama a wata sanarwar da ya fitar ya ce baya ga wannan alkaliman ya tabbatar da fararen hula dubu goma sha hudu sun samu rauni. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci ƙasashen duniya su baiwa somalia goyon baya a yayin ziyarar aikin da ya kai ƙasar. To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na Mr. Charleston Mock. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta gajiya.